wato ya zama kamar sitira kenan to in za mu hada sai mu ce wato yana a karkashin mimbarin kenan wato sai ya zama aikin Allah ya mayar da alƙiblarsa ta zama kamar daidai mimbarin nasa ga mimbarin kuma shi kuma kututturan gashi a ƙarƙashin mimbarin kuma daidai na ma'aikin Allah yake tsayawa in zai fuskanci alƙibla hmm. فلما هدم المسجد falamma hudimal to haka yi wanzu a cikin masallacin shugaba sallallahu alaihi sallama har sai da aka zo lokacin da za a yalwata ginin masallacin ma'aikin Allah a sabon tashi, to da aka rushe masallacin sallallahu alaihi sallama zamanin sayyidina Umaru to sai sayyidina Ubayyu ya yewo ya dauka ya tafi da shi gida fakana indahu eh ya zama ya koba wajensa ila an akalatuhu al-ardu har zuwa lokacin da gara ta cinye shi yana hannun sayyidina ubay dan ka wa'ada rufatan ya koma ya rididdige na'am wa zakara al isfirai wannan aikin magabatan namu ne to amma da ina ma ba a raba shi daga gurbin da ma'aikin Allah ya ajiye shi ba ina ma da ba a ɗauke shi ba alkamalu lillahi bai kyau ya zama ga inda ma'aikin Allah ya masa mahalli sannan kuma a ɗauke shi daga nan ba ma a cikin masallacin ba to manyanmu ne suka yi ya sunkuce shi gaba ɗaya tafi da shi gida a masallacin ba zai adanu ba shi kwaɗayinsa ne na albarkar kututturen dabinan kwaɗayinsa ne hausa sun ce duk so so ne amma wai san kai yayi to ana gaskiya shi shugaban namu san kai yayi ya ɗauke shi daga masallaci ya kai gidansa wato ya zama nasa shi shi kaɗai to aka shi ma masallacin da aka ruguza shi ma ina ma da ba a ruguza shi ba a samu wata nahiya da za a yi tausi'a sai a ƙaru amma ainihin ginin na ma'aikin Allah na asali ina ma da an ban mana shi kuma duk wanda ya biyo baya shi ma an sake wata tausi'a zamanin na Usmanu haka haka haka aka dinga yi halifofi duk wanda sitiyarin wajen ya shigo hannunsa sai ya zama ya zama al'ada zartacciya su kafin a ce mutum ya yi zamaninsa ya ƙare to sai ya yi ƙoƙarin shi ma sai ya sabunta ginin wajen haka ake ta har abin ya zo wannan zamani su ma waɗannan na wannan zamanin su ma suke irin nasu abin da suke yi ina ma da an ban mana asalin yau a ce duk wanda ya je wajen nan gashi zai samu arzikin ya ga ga ainihin ginin shugaba ka shiga tubala ne da tumbobi tun na ginin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda su suka rabota da shi a ce mu ma sun wanzan mana da wannan arzikin sun wanzan mana da wannan albarkan mu je mu gani da idanmu mu shafa da hannunmu mu runguma mu lillika jikinmu a ciki ina ma sun yi mana wannan gata ni dai magana gaskiya ni haka na kusu. kuma yanzu kaga daga wannan kofar da aka bude wannan ya rusa wannan ya rusa wannan ya rusa yanzu kaga yau yanda aka mayar da wajen ga yanda aka mayar da wajen kuma ba mu san nan gaba ya za a mayar da shi ba ba mu san nan gaba shekara hamsin mai zuwa shekara ɗari mai zuwa ya za a sake mayar da wajen daga madinan har makka wallahi waɗannan tumbobin icen dabinan da zarbar dabinan ko tanka da aka yi rufin masallacin da ita da waɗannan tubalan na ƙasa wanda manzan Allah da sahabbansa suka taya shi suka kwaba suka dinga kinkimar waɗannan tubala suna ajiye suna aza wannan wannan wallahi mana ba wannan ginin yanzu da ake mana na eh, gilasai da siminti da ko tubalin zinare za su zake mana ginin wallahi sau miliyan sau biliyan sau tiriliyan gara wancan da ce yau an mai mana da haramai ne ginin tubalin zinare mu sau tiriliyan so saksiliyan gara an ban mana shi a bisa yanda tubalan manzan Allah suke mu je mu yi tozali da ka'aba irin wacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu ya tafi ya bari a duniya mu je mu ga masallacinsa irin yanda shugaba ya gina abinsa ya tafi ya bashi saboda wannan kaɗai ya ishe ka wato ah, sinadari da zai farfado da imaninka yanzu in ka je haramai ne sai ka yaƙi kanka ɗan maɗi imanin da ka tafi da shi za ka dinga mammakonsa kana tsari abinka ta da an kwaso wannan ƙyalƙyalan amerika da paris da <clears throat> berlin da ina ne da tokyo duk wannan kyalkyalen duk an yaɓe haka in ka je ba za ka ga wani abu da zai dinga tunatar da kai irin wancan zamani mai alkhairi mai albarka yamar da kai zuwa wancan zamani ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kwashe ka an tafiye yaji da kai an tafi da kai zamanin dujal sai abin da zai kara maka kikasa zuciya ya ƙara dasa maka kwaɗayin abin duniya da ƙiman ta ƙyale-ƙyale na duniya shi ne abin da an kaje wa duk za ka tarar a yaba a wajen nan a maimakon inda an ba abin a yin da yake a asali in muka je an ce mai bahaushe ya ce waiwayi adon tafiya da yadda duniyan nan ta kai ga yanzu ga wannan kaskon karo din mu je mu ga yadda masallacin na shugaba yake ba masallatanmu masu AC masu kafin masu mini to na can esin na can in ka je esin na can ya fi na duk sauran masallatan duniya Kafin din can ya fi na duk sauran masallatan ku na sauran duniya kyalen kyalen duk da yake a can ya fi na to wani wa'azi za ka samu kuma a bashi an da yake sai mu je mu ga kamar jibril ne zai sake saukowa mu kamar shugaban ne a tsaye muka kamar shakan numfashinsa muke abin da ya kamata kenan to amma liƙa Allahu amran kana fula na haka duk ya je wannan waje ni dai nasiha ta da kira na gare mu in muka je wajen nan duk yakin da za mu da kanmu din wannan kyale-kyalen kar ya ɗauke mu kar ya shagaltar da mu mu dinga ƙoƙarin muna yaƙar abin da idanunmu yake gani muna tunasar da kanmu abin da shi asalin abin da yake a wajen yadda mu kusanta kanmu in muka je wannan waje mu daɗa kusanta kanmu don aikin Allah ɗin ba mu je mu yi nisan kiwo ba ka shagala da kallon kaskon karau irin wace irin fitila ce aka saka wace irin zayyana aka yi wani irin diresin aka yi wa adan da aka yi wa waje wani irin kafir kake takawa yaya zanen sa yake yaya laushin sa yake waɗannan duk muguyatu ne ya kamata in mun je mu dinga wannan jan aikin muna yaƙar waɗannan mugoyata muna ƙoƙarin tsayawa muna tarkizi akan abin da yake shine ruhin wajen Allah ka ba mu istiƙama ka inganta imaninmu sawa'un muna madina ko muna maka ko muna kano ko muna katsina ko muna zazzau ko mana ko ina ne a duk inda muke mazakarar eh. mhm. ispira'i ne annan nabi ya sami lahuwa da ya da a'ila nafsihi mallam isfira'ini ya ambacewa shugaba sallallahu alaihi wasallama da ahu ila nafsihi ya kira wannan kututturen dabino zuwa gare shi cewa ya taho inda yake faja'ahu ya khariqul arda wannan kututture yana kafe inda yake a kafe ya dinga keta ƙasa har ya zo ya tsaya a gaban ma'aikin Allah bal tazamahu ma'aikin Allah ya rungume shi sun fa'a da ila makanihi sannan shugaba sallallahu alaihi sallama ya umarce shi ya koma zuwa mahallinsa mafi hadisu buraidata ya zo cikin hadisin buraidatul aslami qala ya anin nabiya sallallahu alaihi wasallama sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa in shi ta'aruddaka ila al-ha'iti in kaga dama mayar da kai zuwa bangon da kake allazi kunta fihi eh wanda kake a can tambutu laka uruquka eh Allah ya sake farfado maka da rayuwarka ya zama ah, sayoyinka su tsoro wa yakmulu khalquka ya zama halittarka ta zama sabuwa zarba duk ta fito maka ka zama sabon dabino wa yujaddadu laka khusun wa thamaratun mm. kuma ka fito da ka tamfatsa 'ya'ya mm. na wa in shi ta agariska fil jannati in kuwa kaga dama shikenan ka haƙura a yadda Allah ya ka yanzu ajalinka yayi dinnan to abin ne ka in binne ka nema kabari kuma in dasa ka a gidana na aljanna fa yakulu awliya'ullahi bin samarika waliyan Allah su dinga ci daga 'ya'yan itaciyarka ثم أصغى له النبي صلى الله ya وسلم يستمع ما يقول sannan shugaba sallallahu alaihi sallama ya kasa kunne yana sauraron irin amsar da yake faɗa masa faƙala bal tagrisuni fil jannati ku cicciran dabino ya ce ya rasulullahi na zaɓi ka dasa ni a gidanka na aljanna wa yaqulu minni awliya'ullahi waliyan Allah su dinga ci daga 'ya'yan itaciyata wa akunu fi makanin la in kasance a mahallin da ba zan tsufa ba a cikinsa sa ba zan halaka ba wa sami'ahu man yalihi wanda duk yake daura da ma'aikin Allah a wannan guri ya ji irin amsar da kututire ya bai ma'aikin Allah fa qala annabi sallallahu alaihi wa sai shugaba sallallahu alaihi wa ya ce da kututturen dabino ya ce to na yi na gama hakan zan maka ba ma zan maka bai ce na yi hmm. ce na riga na yi sun makala tara دار البقاء ala دار Fana'i. sannan shugaba ya ce wannan tittire ya zaɓi gida wanzaje abza gidan da yake ƙararre hmm. wato duniya ya zaɓi lahira akan duniya hmm. tittiran dabino kenan amma yau mutum nawa ne dan adam nawa ne zai zaɓi haka yau da yan adam muna zaɓar gidan lahira akan gidan duniya duk musibin nan da suka cika duniya da sa'a same su lahiran da ake ta yi da ayita yanzu akan zaɓi a zo ana kashe-kashe ana kisan kai sai ka ce kiyashi za a murje yanzu wanda ya imani da lahira zai dinga yin irin wannan ba ma wai wanda ya zaɓi lahirar ba wanda ya imani ma ya yadda cewa akwai lahirar zai dinga irin wannan taɓargar yau da ake yi to yaya kuma ga wanda a bayan ma ya yadda akwai lahira kuma ya zaɓi lahira a kan duniya Allah ka shirye mu ihdina siratal mustaqima فكان الحسن haddasa حدث بهذا بكى ya kamata dai musulmi su koma cikin hayyacinsu. siyasa siyasa ce addini kuma addini ne kuma bai kamata duk zaƙewar mutum akan san duniya ya fi tsari kafasa akan gabatar da duniya akan lahira irin wannan gabatarwar ba gabatarwar da za ta dinga bayuwa ya zuwa ga cewa ma amadin ya zama ma shakku ma za a dinga yi ma cewa anya ma ka ma akwai lahirar ma ai bai kamata a ce a siyasa Kano za a dinga samun irin wannan ta'asa da irin wannan tabargaza ba ya kamata a ce a Anambra aka samu wannan ya kamata a ce a Inugu aka samu irin wannan amma a Kano gurguzin musulmi yana la ilaha illallah kana la ilaha illallah kurin akan kawo kan wata kujera akan wata kujera ka halatta wa kanka jininsa ka zub da jinin musulmi har taɓarga za ta kai ga haddin da musulmi ne zai dinga cewa a kashe wanda za a kashe yana cewa kisansa ne musulmi 'ya'yan musulmi jikokin musulmi tattaɓa kunnin musulmi inhihin musulmi ba jikokin barbushe ba masu bauta Allah ba masu bauta tsimbirbira ba Allah Allah ka getta mana waɗannan al'amura siyasa Kano ta muzanta ta ƙazanta Allah Allah muna roƙonka muna kama ƙafa da sayyidina Rasulullahi Allah ka sa sanadiyar wannan sakamako na wannan zaɓe da aka yi na bana ya zama an samu gyara amma wannan abin ya, ya, ya muzanta ya muzanta ya muzanta ya ƙazanta ko muku yi siyasa mana ku yi hamayar da za ku yi wanda Allah ya bawa ya bashi wanda Allah bai bashi wa bai bashi ba yake nan kuma sai a tare gaba kuma ba wanda ya rasa ci ya rasa sha a cikin ku ba wanda ya rasa sutura ba wanda ya rasa gida cike da kayan alatu ba wanda ya rasa motoci na alfarma duk abin da za ku a ce ma za a yi kwaɗayin mulkin ma saboda ma a tara shi saboda haɗa musamman duk kun tara ɗin duk kuna da shin to a saisaita a saisaita a sassauto don Allah kar abin da ya zama ko halakun ko malakun ai abin da kudin za a yi ko halakun ko malakun a kansa sai addini amma ba siyasa ba Allah ka busa mana rai na imani ka farfado da imanin bayinka komo da mu kan turbar ma'aikinka wannan maguzanci da 'ya'yan musulmi suka runguza zuwa gare shi musamman 'yan siyasar mu da suka yi wannan nisan kewu suka faifaye cikin gaba da ƙiyayya ta siyasa Allah ka kawo mana ƙarshen wannan musiba haka Allah ka yayi su waɗanda aka rakito wannan tarangahuma da gare su haka aka ga suna yi yanzu a ingila in an yi zaɓe haka ake yi a faransa haka suke yi a amerika haka suke yi a germany haka suke yi sai mu da mun mai da kanmu dabbobi in ma da haka za a ta yi ba sai mu ta addu'a mu ce Allah ya kawo ma soja ya zo ma ya karbe kasar ba duk a huta gaskiya da muguwar rawa ita demokuraɗiyyar nan wayo yaushe ma aka nemi ra'ayin mu ma akan muka ce ma muna son ai mana wata aba ita demokuraɗiyya ne yaushe aka nemi ra'ayin mu ne da izinin wa ma ake mana ita ne da ra'ayin wa ake sau ɗaya an taɓa yi mana uh, ƙuri'ar neman jin ra'ayi to amma yadda ita haka kuma Allah ya yi mhm. Amin. na hasan idan haddasa bi haza baka sai inna na hasan al Allah kare da gare shi ya kasance duk yadda da ya zantar da wannan hadisi na ku gunji da kukan ku tattalin dabino sai ya fashe da kuka wa ya abdullahi abdullahi ko ibadallahi wa ya ibadallahi yace ya bayin Allah waɗanda yake zantar da su hadisin sai ya magana da mutane ya motso musu imani sai ya bayin Allah alhashabatu tahinnu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shauqan ilaihi wannan fa ice kenan ice kenan ba bishiya ba saboda ai bishiyar ta mutu ya zama ice ice kenan shi yasa bai ce a shajaratu bai ce alhashabatu ice kenan yake bege zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shauqan ilaihi limakanihi yake kuka saboda tsabar begantuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa fa antum haqu anta saboda saboda irin matsayin ƙaunar da yake wa manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam saboda irin ƙaunar da yake wa manzan Allah yake gunza wannan kuka a saboda begensa ga manzan Allah ice fa'antum haku an tashtaqu ila liqa'ihi eh magana da wanda yake suke gaban sa yace ku ka fi cancantar ku fashe da kuka saboda bai gantuwa zuwa ga haduwa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam rawahu an jabir ibn hafs ibn ubaidillah to hafs dan ubaidillah shine rawaci wannan hadisi na kutattaran dabini na wannan riwaya ga sayyidina Jabir al-Ansari wa yuqalu Abdullah ibn Hafsin wasu kuma suna cewa mai maimakon wato Habsu dan Ubaidullah suna cewa Ubaidullah dan Habsu wa Aymanu da Aymanu al-Habashi wa Abu Nadrata da Abu Nadrata وابن المسيب ده ابن المسيب سعيد نعم وسعيد بن ابي كرب ده سعيد abu ابو كرب وكريب da كريب Wa abu salihin. وأبو صالح دكما أبو صالح Wa ورواه ana أنس بن مالك Alhassanu. har wa yau alhassan albasiri ya rawaci wannan hadisi na da dabino wato gunjinsa ga sai na anasu ibn malikin wa sabitun haka na sabitul bunani shi ma ya rawaita ga sai na anasu wa ishaq ibn abi dalhata haka na ishaq dan abu dalhata eh. warawa an ibn umar nafi'un ga sayyidina abdullahi ibn umara kuma nafi'u ya ruwaice shi wa abu hayyata haka abu hayyata shi ma ya ruwaita ga ga ibn umar warawa abu nadrata abu nadrata shi ma ya ruwaita wa Daki. da abulwaddaki sun ruwaita su kuma gawa an abi sa'idin sun ruwaita ga abu sa'idin al-khudri wa Ammaru ibn abi Ammarin. Ammaru kuma dan abu Ammaru ya ruwaice shi ma ibn Abbasin. shi kuma ta sarwayar ga ibn Abbasin. wa abu Hazimin. abu Hazimin shi kuma ya ruwaita wa abbas ibn sahalin an sahal ibn sa'd da abbas dan sahalus dukkan sun ruwaita su kuma na'am an sahal ibn sa'adin ga sayyidina sahal dan sa'adu na'am wa kasir ibn zaid an al-muttalibi kasir dan zaid shi kuma ya ruwaci wannan hadisi na gunjin kututturan dabino ga al-muttalibu dan abu wada'ata wa abdullahi ibn buraidata an abihi abdullahi ibn buraidata shi kuma ya ruwaci wannan hadisi ga mahaifin nasa buraidatul aslami wa tufailu ibn ubayyin an abihi tufailu dan ibnu ubayyin shi kuma ya ruwaita ga mahaifin nasa wato ubayyu wato sai na الفضل وفقه الله Shehu na alƙali ba wani القالي ya faɗa Allah ya masa game da katar hadha hadisun wa wannan hadisi ne kamar da kake ganin sa dukkan marwayata hadisai ingantattu na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sun ruwaice shi man na wa gairuhum tabi'i na tabiina di'fuhum kuma waɗanda muka ambata ɗinnan da kuma ninke-ninkensu daga waɗanda ba mu ambata ba na daga tabi'an Eh, wato tabi'ai waɗanda suka karɓa daga sahabban ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ila man lam nazkuruhu ha izo wanda bamu ambace shi ba wa biduni hadha adadi yaqa'u al-ilmu liman itana bi hadha babi kuma ilmi ingatacce yana tabbata da abin da bai kai ga wannan wato yawan adadi na sahabbai da muka ambata da suka ruwaitar da hadisin gunjin kutattaran da bino ba hadisi in isinadin sai inganta matanin sai inganta idan sahabi guda ma ya ruwaice shi ya inganta bari aka ce sahabi biyu bari aka ce sahabi uku illa kurin inda suke saɓani malam musulunci wato irin takunkumi ko iyaka da suke shatawa ta inda za a iya aiki da wato hadithul ahadi yanzu kamar ababin aƙida hadithul ahadi in yi karo in yi karo da wani abu wanda yake wato sananne a bisa tilas daga aƙidar musulunci to hadisul ahadi ba a riko da shi yanzu kamar hadisin jariya hadisul ahadi ne eh, hadisul ahadi ne kaga ta wannan fuskan ma kawai ba za ka in ka malaman da suke faɗa wannan akwai mabadi na aƙida idan hadisul ahadi ya karu da su ba za a riko da shi ba ta ko ta nan za a ajiye hadisul jariya sannan kuma akan kansa muttaribi ne lafuza da ya zo da su iri-iri to wanne ne ba wanne ne a cikin ga lafazin a hadina, Allah ilaha illallah ga lafazin man rabbuki ga lafazin aina Allah ga lafazin aina rabbuki ga lafuzza ne lafazi ina jin bai gaza lafazi bakwai ba wanda hadisin ya zo da su da haka mu biyu ne ko da isnadi ya inganta to kuma akwai iddirabi a cikin lafazin hadisin sannan kuma daga babbar illa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha la ilaha rasulullah rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha sayyidina rasulullah wato ta'arifi da malaman hadisi suka yi na hadisi sahihi sun yi ta'arifi mai kyau na hadisi sahihi amma ba sa lazimtar wannan ta'arifin nasu in malamai suka tashi inganta hadisi ba sa sau da dama sai su mance ta'arifin da suka yi mana na me ake kira da hadisi sahihi me bai kuni yana faɗa awwalu has sahihu wa hawa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al hmm? yaruhi adulun dabidun an mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi wannan shine ta'arifin hadisi sahihi a wajen malamai na ahlus amma a kullum in suka tashi abinda yake wato ɗauke tunaninsu matasar isnaduhu ina yarwihi adulun dabidun an mithlihi mu'tamadun fi dabdihi amma wannan rukunan na farko ba sa aiki da shi lam yushadda aw yu'al ba sa aiki da wannan saboda da malaman musulunci suna aiki da wannan rukunan guda biyu wato kubutar hadisi gabaran shizuzi da kubutar hadisi gabaran dukkan wata illa da za ta yi masa burma a cikin ingancin nasa da saɓane-saɓane da rigingimu da ake ta fama da su a musulunci da dama da ba a je kansu ba saboda da komai ingancin isnadin hadisin da tuni za a soke shi to amma sai su mance da wancan zancen shuzuzi sai su mance zancen illa komai shazzancin hadisi in dai riwayar su su a wajen suka ga wane wane wane wane wane wane babu wani na ke shikenan su ce ya inganta komai irin gurungun dumar illar da matanin hadisin ta kunsa shikenan in dai wane wane wane wane shikenan aka samu ittisalus sanadi shikenan sai su ce ya inganta to ina aka kai zancen lam ya shuzza ina aka yi lam yu'al ina aka kai wannan da ana izina da wannan ba za a ɗauko zancen hadisin cewa iyayen ma'aikin Allah ba aljanna suke ba da ba wani malami a musulunci da zai saɓani akan cewa wannan hadisin ba ingantacce ba ne saboda bai cika sharuɗɗan inganci ba riwaya isnadi ba shine kadai abin kallo a wajen inganta hadisi ba sai an kalli da isnadinsa da mataninsa komai ingancin isnadi idan matanin bai inganta ba to ba yanda za a yi hadisin ya inganta kamar da hadisi komai illar isnadinsa idan mataninsa ya inganta ƙaryaka ka ƙaryata shi akwai hadisi da dama wanda isnadinsa ingantacce ne amma matanin ƙagagge ne akwai kuma hadisi wanda isnadinsa rarrauna ne amma matanansa ingantacce ne amin amin amma nan ba ina cewa wannan aikin ba na kowa da kowa ba ne eh, ba na 'yan social media ba ne aiki ne na malamai rasikhai fil ilmi kuma komai rusukinka a cikin ilmi to kuma sai an bi da taka tsantsan sai an ba a sannu da kar aje a yi ta ungozoma Mm, unguwar zoman wasai kar a je garin yanke cibiya a sharbi halitta kuma to sai an yi wannan taka tsantsan mhm. wallahul musabbitu ala sawabi Allah shine mai tabbatar da bayi a bisa abin da yake na daidai Allah ka tabbatar da mu faslun wannan fasali kenan alhamdulillah أمانا من الأهوال يا خير عالمي بذل سؤالي يا طبيبي وحاكمي أجرني من النيران وصلي على المختار من آل هاشمي شفيع الورى يوماً إذا أمرهم شطا اللهم ابن الله جامعا وجامعة بتان أولياء العلماء بارك لنا فيما إلى القيامة آمين اللهم ابن لنا جامعا وجامعة ينبتان الأولياء العلماء كما ينبت الربيع البقل وبارك لنا فيهما لا من القيامة آمين اللهم ألف بين قلوبنا أصلي ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا واصله ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا واصله ذات بيننا ديدي إن شاء الله إيه. آمين